assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba sha hudu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a yau da izinin Allah muke neman taimakon Allahu subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama da mu fara karatun wannan littafi na al-mulakhasul fiqhi kuma gashi Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon da damar ko muke ƙara roƙon shi da cewa Allah ya ba mu ikon farawa lafiya da kuma ƙarewa lafiya ya mana baiwa na fahimtan abin da za mu tasa a gaba muke karantawa sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya azurta mu aiki da abin da za mu karantan kuma mai kira zuwa gare shi domin waɗanda ba mu ba su amfana daga gare mu kuma Allah ya sa mu amfana da abin da za mu karantan duniya da lahira. wannan littafi na al Hasul fiqhi lima'ali sheikh dr salih bin fauzan al-fauzan na babban malami ne associate professor fauzan al-fauzan غفر الله له Allah ya gafarta mishi da shi da iyayen shi da sauran ɗaukacin musulmi baki da. wannan littafi ba zan ce komi ba zan bar malam ya bayyana mana wannan littafin menene shi wa ya rubuta littafin kuma sannan mai littafin ya kunsa littafin menene mahimmancin shi a irin wannan lokaci musamman ga matasa ɗaliban ilimi waɗanda suke son su ƙoshi da ilimin fiƙihun addinin musulunci sannan su yi kira zuwa gare shi tumala ya gabatar da muƙaddimat masu ɗauke da fagage guda uku na farko akwai muƙaddimatun nashir muƙaddiman waɗanda suka ɗauki gabaran bugawa da kuma yaɗa wannan littafi sai kuma tarjimatul mu'allif takaitaccen bayani a kan marubucin wannan littafi sannan sai ta'ariful mu'jaz bil kitab ɗan takaitaccen bayani dangane da shi wannan littafi na al-mulakhasul fiqhi to in mun gama jin wannan sai abin da ya biyo baya na muƙaddiman wannan littafi sai kuma bayani akan falalan mutum ya tsaya ya ƙoƙarin fahimtar addini da kuma ilimin addini a bisa tsarin da ya gabata ya kamata kuma a ce mutum ya sani to sannan sai mu shiga ka'in da na'in cikin al'amarin littafin muke roƙon allah maɗaukin sarki kamar yadda ya zaɓo mu muka zauna domin wannan aiki allah ya sa muna daga cikin zaɓaɓɓun da za mu moru wannan abin a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani Allah ka sa mu dace Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya tsira da amincin Allah su tabbata ga cikamakin annabawa wal mursalin da kuma manzanni Wa'ala alihi tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahabihi da kuma sahabban shi a jima'i. amma ba'adu mala ya ce to bayan wannan ‘yar taƙaitaccen godiya ga Allah da kuma salati da taslimi ga fiyayyen talikai jagoran annabawa da manzanni shi da iyalan gidan shi da sahabbai da sauran al'umman musulmi baki ɗaya mala ya ce fa inna aula ma ya ta'akkadu alal abd abin da ya fi dacewa ya fi cancanta kuma ka fi ƙarfafa bayanin shi a gabawa ma'arifatuhu ya ƙoƙari ya san shi kuma ya kiyaye wannan abu wa yambagi lil mu'mini ta'allumuhu kuma ya zama lalle ga mumini ya ƙoƙarin koyon shi ya sani ku tsawa ku fahimci wannan ɗan takaitaccen bayani da malam ya abin da ya fa zama daidai kuma aka fi ƙarfafa aka fi tabbatarwa ga wanda ya yadda shi bawa ne na Allah ya ƙoƙarin sanin wannan abin kuma ya dace ga mumini ya koya wa sarful himma ilaihi da kuma ƙoƙarin juyar da dukkanin wani ƙwazo da jajircewa da yi da gaske ba'ada ma'arifatin lahi wa tauhidihi bayan da mutum ya ƙoƙarin sanin Allah kuma ya ƙoƙarin sanin tauhidi na Allah maɗaukakin sarki jalla wa'ala sai mala ya ce a dini, shi ne mutum ya ƙoƙarin jajircewa wajen fahimtar addinin shi ya san sallah ya san azumi ya san zakka ya san hajji da sauran abubuwan da za su biyo baya wa ma'arifata ma ma amarahu bihi khaliquhu kuma ya ƙoƙarin sanin abin da mahalicin shi ya umarce shi da shi min alfara'idi wal wajibat na abubuwan da aka farlanta mai da ababen da suke wajibai ne gare shi wa ma nadabahu ila fi'ilihi min sunan da abin da aka zabarar da shi wajen aiwatar da su dangane da ababen da suka shafi sunnoni wal mustahabbat da kuma ababen da suke mustahabbai ne wa ma zujira an fi'ilihi da abin da aka tsoratar da shi dangane da aikatawa minal ashiya'il muharramat daga abubuwa daban-daban wanda shari'a ta haramta wa ma abahahu min al’umur ja'izat da abubuwan da aka halarta mai cewa wannan kaza halal ne gare ka daga ababen da suke ja'izai ne ya zama wajibi ya zama lallai ga duk wanda yake bawa ne na Allah mai fatan ya tsira duniya da lahiran shi to yi ƙoƙarin sanin wannan a bisa jagoranci na ilimi wala sa'adata lil abd mala yace babu wani cin nasara da ɗaukaka ga bawa kowane irin bawa ne wala najah sannan ba zai taka matakin tsira ba ya samu arzikin duniya da lahira illa fimtisal lima amara bihillahu azza wa jal sai ya yi ƙoƙari na bibiyan diddiki mataki ɗaya bayan ɗaya na abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya umarta yana aiwatar da su a aikace a bisa shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wattiba'i ma a bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan da bibiyan abin da manzon Allah ya zo da shi kaf wala sabila ila zalika illa bittafaqhi mala yace bai da ta hanyar da zai bi shi wannan bawa mai kan gado irin wannan wajen ya bi diddikin more ma abin da manzan Allah ya zo da shi daga Allah sai fa in ya tsaya ya fahimci addini sosai illa tafaqquhi fi dini wa ma'rifati ahkami shar'il qawim kuma sai ya san hukunce-hukuncen shari'a tabbatattun hukunce-hukunce tsayayyu wanda Allah maɗaukin sarki yayi umarni dangane da saninsu malam ya ce wali ma lilfiƙihi fi dini min ahamiyyatin kasantuwan irin yadda fiƙihu yake da matuƙan mahimmanci cikin addini faƙar hassallahu azza wa jalla alaihi sai aka samu allah maɗaukin sarki ya kwaɗaitar da bayi ya zabarar da su dangane da abin da ya shafi fiƙihu وجه النبي صلى الله عليه sai kuma ga annabi ya fuskantar da sahabban shi zuwa ga jajircewa da dagewa wajen ƙoƙarin fahimtar addinin a bisa tsari kyakkyawa faƙala ta'ala allah maɗaukin sarki yake cewa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yau me ya hana cikin kowane gayya na mumine a samu wani ɓangare daga cikinsu liyata faƙahu dini ya je ya ƙoƙarin fahimtar addini domin ya wa'azantar ya faɗakar da sauran al'ummomin da su ‘yan kasuwa ne sun je kasuwa sun dawo sai waɗannan malaman su karantar da su waɗancan ‘yan makaranta ne sun je koyon injiniyarin ko abin da ya shafi kiwon lafiya da sauransu in sun dawo waɗannan sai su karantar da su sojoji ne sun je training ko suna fagen fama in sun dawo waɗannan su kuma sai zauna sai su karantar da su ina fata mun gano wannan da kyau lalle a samu waɗanda za su jajirce waɗanda za su dage za su tsaye a bisa turba na addini domin ƙoƙarin fahimtar shi wannan ita ce aya ta 122 a cikin suratul tauba ofis sahih hadith ya zo cikin bukhari min hadisi muawiya radiyallahu anhu a hadisin da mu'awiya Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala manzon Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ke nufin shi da alkhairi yufaqihu fid dini to Allah maɗaukin sarki zai fahimtar da shi addini ya san addinin a bisa tsarin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi wali ajili haza to da wannan ne itannal e, e, ulama'u sai malamai suka yi kula suka yi ruko suka sa himma suka yi wurja-wurja munzu sadar al'awwal tun daga digon ɗan ba na wannan al'umma tun daga zangon farko na wannan al'umma da wannan addini malamai suka yi da gaske wajen fahimta da kuma ƙoƙarin fahimtar da al'umman annabi bihi inayatan kabiratan suka yi ƙoƙarin ba da kulawa mai girman gaske wa afnau fi tahsilihi ayyam wallayali suka ƙarar da yinnansu da dareransu wajen samar da wannan kyakkyawan fahimta na addini kuma su bayyana ma al'umma domin su rabota kuma su tsira wa sannafu fihi tasanifil kasira kuma suka yi rubuce-rubuce a kan wannan fannin rubuce-rubuce masu yawan gaske muhtasaratun minha wasu daga cikin littattafan sai ka same su a taƙaice matakan takaitawa aka rubuta su wa mabsutatun ɗawila wasu kuma a faɗaɗa su zama masu yawan gaske masu faɗi da faɗaɗa bayanai da masail ɗin da ke ciki mara'ina fi zalika tafawutul azaim wannan ana lura da irin yadda azuman kowane malami yake ne wata bayun taqat da kuma irin shan bamban wajen iko da ƙarfin bayani da yanayin da ya samu kanshi a ciki wal madarik da irin riska na baiwan fahimta da Allah maɗaukin sarki yake ma ɗaya ɗayansu to kowa da irin yanda ya ƙoƙarin ba da gudunmawa da irin ƙwazon da ya yi wajen tabbatar da wannan walam ya zalil Amurka zalika? wannan al'amari bai gushe ba ila an ja a hadal asru har Allah maɗaukin sarki ya kawo mu wannan zamani malaman musulunci suna ta ƙoƙari suna ta himma suna fitar ma al'umma da abin da zai amfanar da su alladhi kasarar fihi shubuhat wannan zamani da muke ciki a yau wanda shubuha ya yawa cikin shi wal ashghal da abubuwa na shagaltuwa masu yawan gaske tv ya shagaltar rediyo ya shagaltar mujallu su shagaltar intanet ya shagaltar hira ya shagaltar ababe iri iri ga suna sannan duk inda ka fuskanta jahilai su sa shubuha sarakunan gargajiya su jefa shubuha yan siyasa su sa shubuha ma'aikatan gwamnati su sa shubuha yan boko su sa shubuha malaman addinin isu isu kokari suke su jefa ma ɗaliban ilimi shubuha akan ilimin da kuma malaman da za su iya karantar da su ba su ba kuna gane wannan da kyau ko shine bala'in da ake ciki a yau mala ya ce ga shubuhohi ga shagaltuwa iri-iri da ke shagaltar da al'umma musamman balbalin bala'in wasanni musamman ƙwallon ƙafa mala ya ce wata kasarar fihil himam kuma a wannan zamani da himmomin al'umma ya zama ya taƙaita matuka an samu rauni wajen himma mutane sun ja da baya wajen ƙwazo wa zaharatu shakwa min tadna mustawit ta'allumi sai aka rika samun ababe na koke sun yi yawan gaske ga ɗan al'amari wanda yake ɗan hikkonne ne na abin da ya shafi na koyon ilimi sai ga ɗalibi na ta kuka ai abin ya yawa ko kuma ka ji an kira waya ana tambayan abin da ya kamata a ce kowa ma ya san shi abin da yake ma'alumin minaddini dini da darura malami da jahili ya kamata ya san wannan amma sai ka ga malami ma wanda ake kallon shi a duniyan ilimi cewa ya kai sai ya rika tambaya bai san wannan abun ba yana da bukatan kuma ya sani to kun ga irin wannan zamani da irin waɗannan bala'o'i da irin waɗannan musibobi da irin waɗannan matsaloli suka cika shi kun gano wannan da kyau ko shi ya fi cancantan a zo a bayyana wa mutane al'amarin fiƙihu a bisa wani tsari na musamman don mutanen da aka waye gari shubuha ya ci su ga kuma shagaltuwa iri-iri sannan kuma ga ababe waɗanda yake ƙasar himmansu to suna da buƙatan a zo masu da wani irin salo da yanayi ba irin yadda waɗanda ba su fuskanci waɗancan haɗarra suka fuskanta wajen fahimtar fikihun ba kuna fahimtar wannan wala siyama fil ilmi shar'i mala ce musamman ma cikin al'amarin ilimin shari'a yanzu abin da ya wuce waɗannan tudun littattafan nan da wata harka ce kwaya ɗaya daga cikin harkan ilimin boko za ga ɗalibai ba su damu ba za su iya sa kuɗi su siya za su iya zama su karanta za su iya zama su fahimta su haddace don su ci jarabawa don suna da yaƙinin in wani lokaci ya zo na nan gaba kaɗan sun ƙare to zai samu aiki da zai rika cake kuɗin shi yana irgawa yana kashe bukatun gaban shi amma harkan ilimin addini ana tanin kayi sai fa an mutu ne ma fa za a ga wannan abun to sai ga mutane himman nasu tana ƙara ja da baya yi da gasken ba gasken gaske ba ne Allah shi kiyaye wata sa'ad fihi huwatu bainana wa baina tasanifil a immatil a'lam fi majalil fiqh mala yace sai aka samu wani irin wawo keken rami shine huwatu wata sa'ad sai wannan ramin kuma ya kasance ya faɗi sannan ya yi zurfi bainana tsakaninmu mu da muke rayuwa a wannan zamani wa baina tasanifil a'imma da rubuce-rubucen da waɗancan malamai magabata na cancan baya suka yi al'alam gijagijen malaman da duniya ke ɗaga ido da gansu baki ke faɗin darajoji da kimansu sannan kuma ake son a gansu a ga rubuce-rubucensu fi majalil fiƙihi wanda suka rubutu a wannan fage na ilimi wa ghairihi min al-mujalat ce kai da ma wasu fagagen da suke rubuce-rubuce kamar ilimin hadisi kamar ilimin tafsiri kamar ilimin larabci da sauran ilmomi to sai zamanto himman mutanen yanzu da himman waɗancan da rubuce-rubucen da suka yi an samu nisan zango da faɗaɗuwan al'amarin bainana wa bainahum baunun ba'id mimma auje da ladal mubtadi'ina fi talabil ilm abin da ya samar a gaban ɗaliban ilimi da ke koyan ilimin a farko-farko a yanzu wa ghairihim da wasunsu min umumil ƙurra malaci in ka tattaro dukkanin abubuwan da ake karantawa da makarantan sa'obatin baliga al'amarin ya zama mai wahalan fahimta ne matuka ɗaliban ilimi da suke fara koyan ilimi yanzu to al'amarin na masu matukan wahala wajen fahimta da ma duk abin da mutum zai kasance mai karatu ne mai nazari abin na wahalar da shi matukan wahala to sai malin ya ce wa mashakkatun azima da kuma wahala mai girman gaske fi ta'amuli ma'aha kara'a aban a ce wai su zauna su karance su fahimta kuma su bi abin gaba ɗaya dalla dalla daki daki tun daga farko har ƙarshen al'amarin malice al'amari ne mai wahalan gaske au bahathan ko a ce a bari su kutsa cikin littattafai wajen ƙoƙarin bincike wa mutala'atan da kuma bin diddiki ana bincike nesa a gano abin da malamai suka rubuta domin a fahimta kuma a fahimtar da 'yan baya wannan al'amari ne mai wahalar da ɗaliban ilimi malai ce in mali tsoliha wannan abin da ya haifar da haka ko dai littattafan an rubuta su littattafai ne wanda sun yi faɗi sun yi tsawo au litasha'ubi masailiha ko kuma matsala ɗaya za a kawo sai kuma ta shi talatin mun gano wannan da kyau ku resantuwan matsalolin wannan ya taimaka wajen wahalar da wasu da yawa au li asari usulubiha ko kuma irin usulubin da aka kawo li usiri usulubiha usulubin yana da wahalan fahimta a ƙulla littafin yake sai wanda ya goge zai iya bayani mala ce filihiti lil masail ko kuma irin yadda ake ƙoƙarin kafa hujja da matsalolin ba kasafai ɗalibin da ke ƙoƙarin fahimtar ilimi da koyon addini nan kusa zai iya ganewa ba warraddu alal muhalifina da kuma ƙoƙarin mai da martani ga waɗanda suka saba ma wannan matsalan ana cikin karatun ne sai malamin ya ɗan ja ya ɗan shiga lungu yana ƙoƙarin mai da martani ga waɗanda suka saba ma wannan matsalan sai ga ɗalibin da ke koyan ilimi ya kasa gane wannan istidlali ne wannan istinbadi ne wannan kuma raddi ne ko kuma munazara ce yake ƙoƙarin yi a lokacin da yake karantar da wani al'amari sai kasa fahimta kwata-kwata ya kasa gane me ake karantar da shi to shine sai ce aule kauni ha muhtasara ko ya kasance littafin an rubuta ta an takaita matukan takaitawa jiddan ala shakali ru'usu masail bai wuce kawai a ce littafin ya zama kaman irin hedin ne kawai na waɗannan matsaloli ana bayani ne sama-sama ba to sai ya kasance cin da an yi bayanin sama-sama ya kasa kiyayewa ya kasa tsarewa mala ya ce wa isharatun tahtaju ila man ya fukka mukfiliha sannan akwai littafan da aka rubuta su a takaice sai zama kawai isharori ake yi suna zuwa a kulle a kukkulle yanda neman wanda zai zo ya buɗe ko ya warware ya ɗaiɗaici wannan al'amari da za a fahimta kuma zai ma ɗalibai waɗanda suke neman ilimi a nan kusa wahala malam sai ya ce wai hullu mushkiluha ba kowa ne za a iya samun wanda zai hallale wannan mashakil na irin waɗannan littattafan ba to sai zama yana ma ɗaliban ilimi wahala matuka na fahimta wahala da gaske kuna fahimtar wannan da kyau ku to sai malam ya ce wa iza a hazal maudu asbahatul haja to in ka lura da waɗannan ababen da muka riga muka gabatar na matsalolin da suka zo suka yi al'umma bayyo suka yi tarakumi suka kewaye al'umma gaba ɗaya ga sunan musdahaman sun riga sun yi curundu cikin al'umma to sai aka waye gari alhajatu mulhatun bukata ta yunkuro mai girman gaske wa daruratun da'iya ila tafsitil ulum kuma mutane suna da bukatuwa matukan bukatuwa lalura ta ciwo su kuma tana kira zuwa ga a zo a shimfiɗa ilmomi a shari'a na shari'a wa ghairuha da wasu ilmomin ma wa tazlili uqubatiha sannan a zo a sauwaƙe al'amuran da za su iya fahimtar da al'umma sannan kuma al'umma su samu makoma kyakkyawa mala ya ce wata ha sahala sannan duk abin da za a gabatar ya kasance an gabato da shi da sauƙi ɗayi'a wanda zai kasance mai sauƙin fahimta da sauƙin ɗauka da sauƙin karantawa da karantarwa li ɗalibiha ga ɗaliban da za su tasa wannan littafi a gaba wajen koyo da karatu da bincike da kafa hujja da fahimta da kuma karantarwar wa zaharar filfiƙihi fil muhawalatin muta'addida malaci hakika ya bayyana cikin al'amarin fiƙihun addini ƙoƙari na malamai daban-daban daban kowane malami da kowace al'umma na kowace nahiya sun yi ƙoƙari su ba da nasu gudunmawa wa nushirat iddatu kutubin an yada an rubuta an wallafa littattafai masu yawan gaske a wannan fagen kulluha gaba ɗaya waɗancan rubuce-rubuce ta rumu liktisar wal bu'udi an ta'awil waɗanda gaba ɗayan suna fatan a zo da su a takaice sannan kuma a kiyaye a nisanci tsawaitawa kun gano wannan da kyau ko wata tawakha tafsir al wa tashilihi sannan kuma suna nuni zuwa ga abin da ake da bukata ne a kawo fikihun duk abin da ya shafi abin da ake nema na ƙoƙarin fahimtar addini a zo da shi mun gano wannan da kyau ko sannan kuma a sauwaƙe shi ga ɗalibai tun daga lugan tun daga bayanin yadda za su iya fahimta ya kasance abu ne mai sauƙin gaske wa mujanabati ta'aqid sannan a rika zuwa da abubuwa waɗanda suke a warware a fili ba a kukkulle cikin wahala ba wa hazil kutub ala ragami mimma bainaha min at-tafawutat fi darajati al-ikhtisari wa uslub al-ard malai ce to kaga wa hadhihi kutub irin waɗannan littafan da aka yi ƙoƙarin rubuta su a bisa wannan yanayin da zai sauwaƙa ya zama mai sauƙi ga ɗaliban ilimi alar ragami min mimma bainaha tare da cewa abin da ke tattare da waɗannan littattafai mina tafawut na shan bamban fi tarajat liktisar wajen ah, yadda malam wani ya ƙoƙarin takaita nashi bayanan in ka duba na wani ba haka yi ba sai ga a wani ɓangare ya takaita wani ɓangaren bai takaita ba kila ya takaita bayanan ya kawo komi to amma kuma ya zo da wasu irin usulubai ko wasu isharat masu wahalan fahimta ko kuma duk babu waɗannan amma kuma ya taƙaita taƙaitan da akwai abubuwan da bai magana kansu ba to shine sai malam ya ce uslubul art sannan yanayin uslubin kawo matsalolin ma shi kanshi yana taimakawa wajen hana ɗalibai fahimta duk da littattafan an yi ƙoƙarin taƙaita su taƙaitawa mai kyau والرؤية التي تنطلق dalilun ala دليل على أن matlab min akaddil wajibat ala alal ulama'ir rasikhin Malam ya ce wa ru'yatil lati tantaliqu minha idan da mutum zai je ya dubo waɗannan littattafai ya nazarinsu, to zai ga a akwai akbaru dalilin dalili mai girman gaske ala anna hadhal matlab wannan bukata da wannan nema da wannan yunwa da ruwa da al'umma suke ciki na a samun musu littafin da zai zama ya tattaro komi sannan kuma babu wani uslubi mai wahalan gaske na fahimta min akaddil wajibat to gaskiya yana daga cikin abubuwa na wajibai masu ƙarfi alal ulama wanda yake kan malamai arrasikhina wanda kafansu ya dire cip a bisa harkan ilimi wal thinal muhtasina da kuma masu bincike waɗanda suke muhassasai ne gogaggu da suka kware suka goge a bisa fil ɗin nasu ne ba wai yana wani ɓangare ne kawai yana ganin zai iya yaje je ya a'a shi wannan dama daban shi kama annama yalqahu ba'du tilkal kutub min aljafawa wa ihtimam min almu'assisat alta'limiyya da'awiyya, wa iqbal tullab ilm wa khasatan mubtadi'in 'alayha wa tafa'uluhum ma'aha lahawun dalil huwa dalilun akhar ala ahamiyatiha mala yake cewa kama annama yalqahu ba'du tilkal kutub Malai ce kamar irin abubuwan da waɗannan littafai da muke ishara muke bayani a kansu a nan suke nunawa minal hifawa wahtimamin na irin ababen da gashi kiri an taƙaita littafin ko mutane suna buƙatan shi to amma akwai abin da ka karanta kuma ya ɓoyi zuwa gare ka sannan kuma ana da himma da ƙwazon san a san waɗannan abubuwan minal mu'assasat ta'alimiyya ga littafin an ji sunan shi ko ana da labarin shi to amma kuma zaka je kasuwa baka ganin shi ya ɓoye ga al'umma to kuma ai da shi da babu kusan ɗaya ne ai kuna fahimtar wannan ya ce musamman ma da ake samun mu'assasat jam'iyyat irin nan da za a samu mutane za a ce wannan mu'assasa kaza ƙungiya kaza ko su jama'a kaza waɗanta alimiyya wanda su sun kaba kansu saboda koyon karatu da karantarwa wadda awiya ko kuma da'awa da yaɗa da taimakawa masu da'awa wanda littattafan sun buga ya ƙare ana da labarinsu kuma babu kun gano wannan da kyau ko to mutane kuma suna da bukatuwa wa iqbalu tullabil ilimi kuma ga ɗaliban ilimi sun fuskanto wa khassa al mubtadi'ina musamman ma waɗanda suke fara neman ilimi yanzu alaiha sun fuskanci suna buƙatan wannan ilimin wa tafa'iluhum ma'aha da kuma irin yadda tafa'ulinsu ya tarkaita akan wannan irin littattafan kuma babu su kuma ba su ƙosar da yunwan al'umma da ruwan ruwansu ba sai malai ce lahuwa dalilin akhar kai wannan ma wani dalili ne na daban doriya akan wanda mu gabatar ala ahamiyatiha akan cewa lalle akwai mahimmancin gaske a tsaya a wannan aiki wa annaha athmarat wa la tazalu tathmuru bi iznillah wannan al'amari ne wanda yake da samara yana da ‘ya'yan ice mai ban sha'awa da gamsarwa wanda ba zai gushe ba yana gamsarwan da izinin Allah kun ga dai bayanin da malai ya koro mana ku akwai bukata akwai damuwa akwai kaza akwai kaza to ya za a yi maganin wannan damuwar sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum